kafin zuwa shi ne wannan da ya saukar maka da littafi minhu yana iya zama an ɗabbara shi da maganar baya ko kuma an fara sabuwar magana wanda dai an zara alaikar fita in ka tsaya shi ne saukar maka da littafi ma'ana wannan

menene ma'anar muharramai da gaske akwai ayon muharramai muharramai an kasa rashin da cewa bayyanannu a sarari ke bayyana da wada hali la ta ta min ta'awilan wala ta hasusa wala nasu ayoyi wanda suke maganar bai ma'anar sarari ba su ba su baya baya daukar tawili ba za a ce kamar an ba da misali ne ko an kamanta wani abu da wani ba a abin da aka faɗa shi ake yi masu yin ma'ana sai wadah mana wata ma'ana ke da munkar akwai ma'anan munkar mai ma'anan mai mai hukunci ma'ana a ce akwai yi bai wani kuma ba yi bai bai amma mu kamar an tuga an ce mu kare kuma wata sha na da ya nuna wannan ayoyin ma'anonin su a bayyane wa ukaru mutashabi'a da waɗansu kuma na ayoyi ko wasu ayoyin su kuma mutashabi'a su kuma masu tsarkakiya complex ke ainihin eh, ainihin su tashbihi shi ne kamanta mun shaka su an kamanta su ba wani abu ne aka faɗa amma ma'anarsa ba zahiri sai an zargin gina ya zuwa wani an baka an misali an kamanta da wani wanda yake ma'anarsa ba za zahiri ba sai an ba da misali ne da abin da za ka iya gane ba a ƙi ƙasar abin da ya faɗa shi ne wannan bai bukatar ka fassara shi ne ce masa ma'anansa ka baya mun sha biyar muna iya cewa masu sarkakiya ko masu rikirkitarwa ko masu tarkacece ne wato kamata wannan da wannan wanda ke sai an fassara wannan kamar da na faɗi a goshin wannan karatun su da ke wanda da mun yi wata a ce lokacin karatu kwanan da wata su a aya farkon bakara na aya wajen sittin na farko duk sun sauka ne dangane da nasarar na jiran wanda suka kawo ziyara wajen wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma aka sami tattaunawa tsakaninsu da tambayoyin da sanin mun zo wajen da shi amma da yake cikin mutuwa akwai mai da fiye sai aka kawo su akwai wasu kalmomi da suka ji a alƙur'ani wanda suka kokarin su bashi wata ma'ana kamar dangane da isa da aka ce ruhu ne kuma kalma to shi nan sai suka ce abu an gama ruhu za kuma an gama kuma kalmatu a ce shi ne shi kawai ka ga magana to wannan mutashabi mutashabi ba ba mu kan bai an kamanta wani abu ne da wani saboda haka cikin alƙur'ani akwai ayoyin kama da wanda ke bayyana ne an faɗa harar bayanin a sauri akwai kuma kusa an kamanta wani abu da wani abu ne sai an ce wannan yana nufin da raya ba kowa ke iya gane in ka ɗauki abin da aka yi ke majari ka ba shi ma'ana a jiki aka zai ba da wani hakikanin abu akan targalmomi ko a kamar da wani abu wani alƙur'ani yana da waɗanda ko bisa shafi'ai da yawa akan mai da shafi'ai ya zuwa mokamata idan ka zo mota shafi ka ga mota shafi sai ka koma shi akan mokamata mukam wabe kamar Allah ta'ala laisa ka bi shi wannan mukam wajen ba wani abin da ya kama da an gama akwai wani za a ce wani kamar allah ne ba ko kuma za a ce allah ya kama da wani ba saboda komi da kowa da komi shi halice shi kuma shi bai kama da halittarsa laisa ka duk da shi wannan wani kana yadda bukata a maka bayani kana bayani an ba abin da ya kama da allah wannan sananne ne to sai karanta a alqur'ani sai Allah ta'ala ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku ja a rabu to ya tsako nan ka ya zo ja'a ke idan ja a ka'idar jin na kuma da shi wani ya tsako ya zo to rabu rabbuka wannan yana nufin ne yake sai ka koma da laifin ka rinka gani ka a shi al'amuran Allah ne ba Allah ne ya tsako saboda laifin ka rinka shi wa ne wannan kuwa mata sha biyu ne ja a ɗin nan yana nuna wani abu ba yana nuna shi ne ya gobe yana nuna al'amuran sai ko kaga an ce yadda zai ko ƙa'idi ko ka ko irin wayannan kalmomi duk in aka ko kamar ruhun lahadi da kalmatun lahadi da baitun in mutane suka ce masallaci ɗakin kaga eh, wannan mutashabih na an jingin ɗakin zuwa ga Allah saboda girmama ɗakin amma duk in janko yana da ɗaki aka ce ɗakin janko a yana janko yake ba amma ɗakin Allah ba abin da yake rufi kira ba haka nan ma idan aka ce shewa na Allah ainihin an girmama shewa ne aka ce mace na Allah ba haka masallaci aka ce masallaci na Allah ba to haka nan ma aka ce yi tsaro kuma shi ma shi ma mutu shafe ne ma'ana an an girmama isa a da su da aka ce ruhin sa na Allah da dama ruhi na Allah ne ba Allah ne to amma shi wannan asifar sai aka ce na Allah ba ana nufin wai ran Allah ne aka ce ba ruhullah shi ma shi ma mutu shafe ne ma'ana an an girmama isa Allah da aka ce ruhin sa na Allah ne dama ruhi na Allah ne ba Allah ne to amma shi wannan hasifan sai aka ce na Allah ba ana nufin wai ran Allah ne aka saka shi ga ta wanda zai saka da zuri shi to har waɗannan cikin alƙur'ani akwai wata shafi akwai kuma mukawa in ka zo ka zo kan wata shafi sai ka mai da shi akan mukawa sai ma'anar sai zama in ba ka wani ko ko ka ne ka fita shafi din da fassara shi ko nan ne nan ne eh, atayi dan dan zaka dan dan zaka ba alƙali wata ma'ana ta daban ba wanda aka saukar da shi a kai kuma shi ke da sai ka kasa ka shi shine Allah ta yi cewa fa amma alladina fi qulubihim zayqu fa yattabi'una ma tashabaha min ibtida al-fitnati wa ibtida ta'wili amma waɗanda a zuciyarsu akwai karkata

ko kuma su ce wannan ne asalin wannan kaza ta aika kaza to nan ga ne to wannan kaza yana da kaza sai su fassara shi da ba abin da ake nufi ba domin fitan fitina fitina nan kamar ba za mu karanta a fasarorin gaban da mu'almai a nan fitina suna neman su karkata zuwa bata an yi bai an fasara fitina da nan kogo a wani waya na imam sa abun abin bandare sai su ce to aikin da aka ce to shi kenan shari'a sai su ɗauki shari'a sai zama sanadiyyar su na ɓacewa maimakon su shirya sai su ba wa ma ya alamu ƙaunuhu inda la'abu wa rasu ba ko wanda ya san tawilin sai Allah da waɗanda ilmi ya zauna masu zama. ba su kula da irin su ne wanda ainihin Allah ya tabbatar da duniya gare su su sun san ma'anar ma'anan mutashabi sun suka ga mana mutashabi sai na wani za su yi makoma gare su ce wani ya san gare su mana ya zama da baya saboda su sun sani na wannan a wasu a wasu kira a nan gaba yadda jini sun ce wa ma ya alamta aure da kuma illa Allah sai suka sa wa kullabin zai ma sau Allah wa fara da rubu dole ka ba wanda ya san ma'anar kawai wanda suka ce wa rasu mu fi ilmi ya ke ya ya tabbata masu wanda ne a yanzu masu kuma aboka ilmi suka ce musu magana ilmi rusu rusu yana nufin tabbata da aka ce rasa ya zauna tare wanda ilmi ya tabbata masu tabbatacce ne a wurin su to su a wannan matsalar sun ce mun imani da shi duk da ba mu san me yake ne ba daidai da wajen Allah wato na abin da su ayyuka suke cewa shi ne a cikin alƙur'ani akwai ayoyin da Allah kawai san ma'anar su ba wanda ya kuma sura su ula da yin nuna su kuma tun su ga ne ayoyin tun da ba su san ma'anar ba zai ce mun yarda da shi amma ba su abin wannan matsala ce amma bai daidai da hankali domin shi Allah ta'ala ya san komai akwai abin da Allah bai sani ba to tambaya me yasa ya saukar da alƙur'ani alif lam mim zalim kitabu hudan la raiba fihi hudan domin muttaqin tun akwai guda ko an dai san guda din ba ya zama guda da aya ba wanda ya san ma'anar irin masu wannan masu wannan ra'ayi sai mu tambaye su ba wanda ya san wannan ke asar sai ce ba wanda ya san sai mu tambaye su har annabin da aka saukar masa bai sani ba sai su shi kira sai bai sani hashi bai sani ne to ba ma'ana ka saukar masa da an da ya ta zama zama da zira da akwai bukatar sun kada abin da ba sani ba mun suka ce mun suka ce na a yi annabi ya sani annabi ya sani to ya sanar da wasu ko da bai sanar da kowa ruwa ba ya ke ɓance waɗansu ya gaya masa ya gaya musu ah, suka ce daga mu kuma sun ce mana wanda annabi ya rusa addini an ba shi littafi ya gane ya kai ranar da wasu saboda haka yanzu shi ke na fasali ko gaya mana da gaskiya annabi ya sani akwai kuma magada ilmin annabi su ma sun sani amma ba kowa ya sani shi ne ma'anar rasu ɗaya Allah ka ɗaya sani shi sai rasu gona da kai ba su wani su kana ita ya ce ya aka yi rasu gona su kai su sani Allah ya sanar da su to amma a ce mana akwai aya ba wanda ya san ma'anar da sai Allah kawai ba bukatar saukar da ba mu sani don saboda akwai abin da Allah ya sani da zamu wanda bai sanar da bai sanar da ta annabawa kan a tana malaiku su ba su sani ba annabawa su sani da shi san wannan to shi ba bukatar ya gaya musu amma wannan tunda aka sauka da ta kan zo a ta da mutane to ma'anonin ko da ba ga kowa da saboda wannan kula galadi ne a kira'a saboda hankalinsa ya riga ya kai ga cewa haka suke son su kwanta sai suka yi masa wannan an ba ka ba to kai mutum yi ce mana to ai karatu zai in ce eh, wa ma ya alam ta'awi da ku illa Allah ce mana ta wa rasuluna fil ilmi yaquluna amanna bi kulli min indi rabbina ta sai ce haka in ba ka ce wal ma ya wal ma ya alam da ku illa Allah wa rasu fil ilmi kama jumla ta ta to yaquluna amanna bi kulli min indi rabbina yana da rasuluna fil ilmi ba ka ta sa mai ba bukatar a ce wa ma ya alim ta da hutun da za ku wa rasu kuna fil ilm sai kuma sake ce wa rasu kuna fil ilm ya kulo na amanna ba bukatar ka an ce kullum nan ya koma ga rasu kuna fil ilm alas magana ta rinka yes ba wanda ya san ma'anan wannan wata shafi din sai Allah sai wanda Allah ya sana su ne su ne wannan rasu kuna fil ilm to da zan za san su ne rasu kuna fil ilm to saboda to za ka ce akwai akwai magana kare a ɗan ɗan da yake yaba ma su kuna da kima jama'a nan da ya kama da wannan wanda jama'a suke fasawa cewa za su kuna da kin ba sa neman eh, bidan fasarar wanda shafi sai su ce ko wanda ilimin da zuwa ga Allah akwai kare amfani da ruwan da zai yawa wanda yake da shi ma wancan ma'anar ba bai ɓaci ba ta wata fuska in kana magana da dangane da amawa mutane amma kana nufi dangane da da da masu mai ko su ra su kuna da kima su ba ta ba ta yi suke ba ba suna ba suna alƙur'ani ta tawili ne da ra'ayinsu su an gadar musu da ilimi sauran mutane ko su suka ga ganin su ne su kuskure ko su ne to idan mutum yana da ilimi mai ilimi to ba zai sa ba zai sa ra'ayinsa a fasara zai ce ba sani kullum da gida ya wa ma yadhkuru illa ulul cikin a cikinsa akwai mukam akwai wata shari nan an yabi rasu kuma da lil suna aka ce masu ƙurin alba ƙurin alba da masu hankula za ba za su sami rikici ba dangane da al'amarin mutashari mutashari ba zai ɓatar da su ba za su yi la'akari ne da munkarin su fasa mutashari in suka ga abin ya ya wuce eh, fikira din su ya fara ya wuce tunanin su ba su kai kansu da ba ba za su gano ma'anarsa sai su sai su tsaya daidai ba wannan a yanar da za su wannan ilimin nan mutane ne a aliyai ba masu mai rage don da zama za mu ga cewa a wannan an yi mutane aliyai a nan akan cewa suna aka ba su sifar za su gona da irin na'am kana yawa ce mai wani mustawa kamar kamar isma kamar ko ita ma isma mustawa mustawa ne ta wani fuska ainihin wani yana da isma daidai wani gano kamar yadda eh, eh, an ce su ke kuma kuma yana cewa dubu mini masu mini a zuwa wani milaya mumini masu mini zuwa miliyan da ke tare misali idan mutum bai taɓa shan giya kuma baya shan giya ko baya tunanin ya shan giya ya zama masu ne da gari ina misali kai ma kai ma ka shan giya kuma ka wani giya sai ka sauka a masauki a cikin ɗaki ga ga ga ta aisha ta shi da liyoyi fara da gyaru, har da masu tsada to sai ya sai ka ɗan sha zai sa ka shafi masu ne a wannan mai kibari ba ka zama masu ne wanda zai ba ka zama masu ne ta wannan to sai ma na ji a ce ai kowane ma masu ne ne ya zuwa wani har da a wani a wani mai kibari ya ce a misali ka ka sami kafirin da ba zai kashe ubansa ko ba zai kashe ɗansa ba ya zama masu ne a kan wani to ka ga wato kenan to in haka akwai isma ya zuwa wani mustawa to akwai akwai mutlakin ism ba zuwa wa musa ba ya kuri shi ba zai sa a Allah ba koda da makaru kun ba zai bar musu ajiye shi ya kai ya ya ya kai wani musa wanda san baya bai ba zai taɓa saba wa Allah ko ba ya taɓa saba wa Allah shi mutlakin ism ne shi kuma duk da musu ba ce abin da domin ga a masu eh, eh, ana yaba musu saboda shi ma matsayi ne da ainihin rodin su ya kai martabar da ta yaka hankali ya zama lazima a same su domin ya zama da zai zama kowane mutum yana iya kuskure in kowane mutum yana iya kuskure har har har annabi a da aya wa sun ce ya ra ga kenan in in za a rujuki zuwa gare shi a tambaye shi wani a masara ko kuma sai kuskure to kuskure ya zama ne ya zama ibada saboda Allah ta ala ce a abuwa na annabi ga ba sai wannan ne kuskure tunda Allah ya ce bi shi bi kuma kuskure kuskure in bi ba ɗaya haka ba ulul amri na ulul amri ne ba dai sun haɗa zama sarakai ko malamai ba don sarakai suna kuskure malamai ma na yi amma an ce tunda aka ce al'adar ala ce ko ruwan nan to zai ba ya ce abin su kasar da ba ya zai su kasar da tun da Allah ya ce gare su in bisu ka kasar da kai kaga ka ka fita ke Allah ce ai bai fata sun ce kai ka ce musa kai ka ce musa ya za ka kuma kama ba Allah ta'ala ba zai ce ka wanda zai iya

wanda suke isma isma a su ne za su kona kake to amma kuma kamar yadda nake faɗin cewa su tun da isma shi ma mataki mataki ne haka ma eh, za su kona kake su haɗin yana iya zama wani matakin shi kuma to irin wannan in ya kai matakin da ba hankalinsa da kai ya fahimta ba sai ce ba ba zai kai kansa sai ce ba na tsaya Allah ya sama ba zai je yana neman ba. shi ma ya zama rasu da ilmi a wannan mustawa ko shi ala wannan wannan ayan ta ishe mu karatu za mu duba ba da ruwayoyi dangane da da ma'anan wannan ko gaban ba na rafa su ba na shi ma ya shiga ce. يبان كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب wannan shi ma yabo ne ga rasiku da fito su ne masu cewa ya ubangiji mu karkatar da zukatanmu bayan ka shirya da bayan ka shirya da mu ya zuwa shirya ya zo kuma ka sa zuciyarmu son rai 对。 يعني كم ينا يميكي بل دي برا أن يشي ci gaba da صدق أن يا وقال شيء قبل تبين بعد قال مسكون مسك قال مفتح وقال متين يا قال بن صاري كان قال بن صاري يعني كذي saura sai ya zama yawa ya zama asalin shirya da kuma zama an farko kuma kuma a yasa asalin mutane duk akan shirya su tunda ba wai asali ai ba mu Adamu. Adamu kuma annabin Allah ne saboda kaɗan ya fara da ilimi daga baya ne ya karkace wai kuma bayan shirya wani lokaci a kan sama masu farko a ta ɗaiɗaikun mutane suka shirya su ɓata to su mutane kirki da su da suka haka nan sai Allah kar ya karkatar da zukatansu bayan ya shirya su ba a buka mai a wannan zuciya in ke sai ya zama kuma ba ya ya ba da ya wa Allah wa man lam ya ya qul anillahi lam ya kan qalbuhu ala ma'rifati thabitata yusura rabi ga hakika fi kan wanda duk bai hankalta hankali daga wajen Allah ba zuciyarsa ba zai kullu a kan ilmi tabbatacce ba wanda zai gani ya kuma gano a cikin zuciyarsa ولا يكون أحد كذلك إلا من كان قلبه قوله لفعله مصدقا فقول زي زما كما حكى وقول أبيك أن تتدرى وقول سيوان أي zancensa da aikin asasakar suna da abin da yake faɗi da bakin su suke aiki ba shi shi ke zaune a zuciya su kuma ke aiki ba da ba wasu rubuta ana yi mu'amala kuma a bayyanansa da koyansa sun yi daidai abin da yake bayyana wanda abin da yake asarwa a zuciyarsa da ɗaya ba a yana bayyana abu daban na cikin kuma daban لأن الله تعالى لم يدل على الباطل الخفي من العقل إلا بظاهر منه ولا بكلام ومن الله تعالى bai سيريا سير الأمسي لم يعني لم يدل على الباطل من الأقل إلا بظاهره يعني بشير دوات بيان بعده ويبا سيدا أبدا حنكلي وفي أدلة ظاهره يدلك إليش وما تشين كثير عاشي لكي ما صار لنا شو أكثر من من أن تقول ربنا لا تكن قلوبنا باطل حديثا والنعم ka yawaita wannan addu'a ba na rasa ko ba insha Allah ce za mu bi ruwayoyi ko da waɗansu daga ciki dangane da ma'anan mokam da mota shafi cikin majmu'ul bayan da ruwa daga abi abdullahi ya ce ma'anin abin nufi da fitina a nan shi ne al-muradu bil istinati huna al-kufu zai ba ba ma istiga al-istinati nan ce istiga al-istinati idan fitina ma'ana kafircewa a cikin ihtijaj na a hadisi mai tsawo a cikin jimla abin da aka rubuta a wannan hadisi mai tsawo akwai cewa ثم إن الله جل ذكره لسعة رحمته ورحمته بخلقه وعلمه بما يحدثه مخبرون من تدبير كلامه حسب كلامه ثلاثة أقسام sannan Allah jalla zikruhu saboda yarwar rahamarsa da tausayinsa da halittarsa da saninsa da cewa waɗansu batattu za su kirkiro wa'yansu abubuwa su canza zancen Allah saboda ya san za a yi za a yi za a kirkiro fasara fasare daga karanta aya amma shi tunanin da layi saboda haka ya raba zantukansa ya zuwa kashi uku فجعل الاسم منه يعرفه العالم والجاهل يسمى يود وليكن na تنسى لما لمين الجاهل يسمع يجاهل واضح وعيد والإزمة لا يعرف إلا من صفاته من ولد وحسه وصح كنيزه ممن شرح الله صدره للإسلام وليمكنكما وانا كاشي لا بعاون القرآن فاما يسلن سيرون بوجه سفاكة كس وما كس سعوده وجه سفاكة سيرون سعوده يجي يجي يجي ya inganta kuma yana iya tantance wannan kuma yana cikin wanda Allah da Allah ya yi rauta kirjin su da musulunci wannan ba kowa ke gane wa ke wanda ainihin zuciyarsa fes ne da kyawun ikhlasi kyawun niyya da kuma aiki kuma kamalan hankali da tsoronsa da tsoronsa shi sai ya gane amma jahili ka gaba da gane ba kowa da kowa da gane sannan kuma wa isman la ya arko illa Allah wa anbiya'uhu wa rasulahu wani yanki kuma ba wanda yake fi sanin bayanansa sai Allah sai annabawansa sai kuma rasu nuna da yau da so suna iya to wa inda ma fa'ala zalik لأن لا يدعي أهل الباطل من المستولين على ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم من kitab الكتاب ما لم يفعله wa له ولا يقوله ولا إضرار إلى الكلمة إلى إلى إلى اعتبار لمن والاه الله وكما ألا يا أيوة ne domin kada ahabul batil wanda yanzu za su istila ya su sarrafu a kan gadon masu Allah domin kasu sarrafu a kan ilimin littafi wanda Allah ta'ala bai sa gare su kuma ya sa ainihin wannan ya sa kenan inda inda kowane kudu ayar alkur'ani za a gane shi kowa zai fahimta kwaro da zai gane alkur'ani kwaro kuma wani ya ɓace gadon gidan annabi ya ɗauki a bayan shugabanci ya sa matansa ya ce shi ne magajin annabi aka tambaye shi gane alkur'ani kuma kowa ya sani ga ka gani

ta haka nan kake samun addinin waɗanda suka zaɓa a gada kudin suna cewa wannan ya fi su kashe akwa sun ce maka wani faransa da akwa duk sun san sa sai a ce to wani ne ya ce duk da kai gari kai ne wannan wani ɗaurin na ce haram ne wani an ɗaurin abin an ce wajibi ne to wani za a yi da duk kuma dole ne taɓa gari ne saboda ka ga tabbatar wanda suka ɗauki gadon da ba su bai saboda ne mene su rasulun da ilmi su rasulun da ilmi su suka gaji su da suke da gadon annabi su kuma aka ke fada da sanin abin da aka yi aiko annabi shi su za su gaya maka kamar annabi ke gaya har yanzu a faɗa da in sun magana kai kamar annabi ya faɗa annabi yana na abin da zai gaya kai to kaga wanda ya wanda ya dauki gadon gida annabi ya fa kansa na zai na shi na samun samu to kaga hikiman wannan kenan فاستكبروا عن بعده تأزورا وافتراء على الله وافترارا بكثرة من ذلهم وعاونهم وعاند وعاند وعاند الله جل اسمه ورسوله صلى الله عليه وسلم sai ya zama su waɗannan da suka gadon suka sadar a gadon annabi suka yi girman kai a kan ɗan Allah da ƙire ya zuwa da Allah kuma suka roƙo da yawa magoya baya suka yi taurin kai da Allah azza wa jalla jama'a da aka samu majority don suka da suke da sai suka yi istizani da da gadon suka ce na su to amma in aka zo wajen ilimi ko su ma sukan da cewa in an zo wajen ilimi ba su gaji ilimi amma sukan ce a ga wani wance ne ga da ilimin annabi su mulki suka gano ba ya ce na kawai ya shi gane shi ke wannan ke akwai wani ruwaya kuma a cikin wannan kaga wannan ah, wannan iya cikin iltija da ne daga cikin zancen amirul mu'minin alaihi salam ya kawo batun cewa Allah ala ya cikin hikimarsa sai mai da alƙur'ani kashi uku kashin farko kowar ruwa na yi kashi na biyu na farko din da malamai ne na biyu kashi na biyu wannan kamar ya dole kowa ya sani kashi na biyu kuma sai masu kama da hankali ba za mu ke faruwa da ma'aikata kashi na uku kuwa sai za su gode kuku allah ya sani da annabawa da za su yi ba kowar ba wannan kuma allah ya haka ne domin kada wasu su iya ɗauki rigan gada na da siyama a wasu kaga wannan ba su gode kuma gada a akwai wanda suka ce ma malamai magana annabawa shi ke wani wannan a hajji ne wani ya a da fa'aru ne wani a a a a ne a a a gane annabi ai ba kowa ne zai gane ko kula kula ma ne kaga an sa su ana kan tsari ya kamata ce kashi ne biyu ke ko kula ma din ma ba kowa ne sai wanda yake da kamalan hankali da kuma ainihin tsarkakakken zuciya sai nasu yake iya fahimtar wani kashi ne kashi ne ko sai annabawa sai rasu su ne Allah ya sanar da zuwa to a cikin ma'anin ahaba shi ma da isnadinsa daga muhammad bin qais ya ce na ji abaji abu alaihi salam yana yana ba da hadisi cewa koyayi ابو ياسر يعني اخطر بين اخطر ذا ابو ياسر بن اخطر فيه لو ان سوقوا من جماعه لا يقول لما سمى سيتي من يهود اهل النجران يومين

ni kuma arba'in ke to ɗaya talatin arba'in saba'in da ɗaya ke wato kenan yana nufin kenan abin nuna maki ne a cikin addinin mutum a saukar mashi kuma a ba bada muddan mulkinsa da ajalin al'ummarsa ya zama shekara saba'in da ɗaya sannan suka ya dawo ya fuskanci annabi ya ce ya muhammad kamar da ya ce a kai gidansa har ma a hada dai banda alif lamin akwai kuma wani abin da aka zo kan maka irin wani nawa ko manzo Allah ce na yace kawo mana shi yace alif lamin for kaga saba'in da ya daga kuma sata sai sai ce kai adadi a tsakarwa a wani wannan bayani nauyi da tsawo alif ɗaya biyar lam talatin biyar yin arba'in kenan Sa da kuma tis'in kenan to wannan ya zama ɗari da sittin da ɗaya kenan sai ya zo ya sake zuwa maza Allah shi akwai wani bumban na wannan sai maza Allah sai ya ce masa he eh. ya ce mene kawo mana ce alif lam ra sai ce kai wannan kuma ya gano ya tsawo alif ɗaya kenan lam talatin kenan ra kuma ɗari biyu kenan to ya ce to akwai wani kuma ya ce wani ya ce alif za mu yi wa ka kuma ka ce ya ce a wannan kuma ya fi nauyi da tsoho ba alif ɗaya ke nan lam talatin mim arba'in ra kuma ɗari biyu sai ce akwai wani kuma sai a maza ya ce masa na ya ce kai alimu ga ya kirki ce nan kuma magana kan da na wani to ya ce musu wayannan harfan ila ne kuma in ila inda ba ya ce musu muddin mulki ko yawan shekarun da annabi zai yi kafin ya bar duniya wa ya gaya musu to shi ke nan sai suka ce mun mu abin da bayanin kuri ce mana mene mu ku gane me aka baka sai suka tashi sai abu ya sir an kuma ya yi gane da wasu ne ya ce ya sanar da wa an ba mu muhammadu duk waɗannan ne haka duk da shi ya ce wannan alif lam mim saba'in da ɗaya alif lam mim sad alif lam ga sunan ga sunan yana yana ƙara sai ce ba sai ko ta tsara mu an ba shi da an jera mu shi ne wato shekaru ke da an gwagwa ma wasu to kuma fiye da haka wato wa ce musu to ne in shekaru ne kaga shekarun da yawa ne to sai abu jafar alaihi salam yake wayannan ayoyin an saukar ne manzo Allah min ku ayatin mukama a cikin ayoyin alƙur'ani da mukama don suke ma'anar su a sarari ƙofar wata sha'ar wasu kuma rikirkitattu ba rikirkitattu na kici ba wato sun sarƙaƙiya sun ba kowa ne ke iya gane ba sarƙaƙiya zai mutum ke shiga yana ƙarfin sa zai zai amma ba wanda aka ba ne wanda ba aka ba ne tangare yake gani shi ba zai rubu sai abu ja'far alaihi salam ce wahiya tajri fi wajhin akhar ala ghairi ta'awil ruhi wa abiyas wa asal sai ce wayannan harufa suna da wani ma'ana ne daban ba bisa tawilin da shi yayi da kan kansa abu ya san da sabon su da fasara na akwai wayannan harufofi a alƙur'ani ba ba ma'anar su ne to tambaya wayannan harufofin suna da suna da ma'ana suna da shi to amma su wayannan sun san ma'ana ba su sani haka ma da yawan mutane suka aka zo yana suka ce Allah a alamu bi mara da da sai a yi wuce to amma dai yana da ma yana da ma bayanan mun bayar da ma kuma mun samu ruwaye daban-daban da ba su da dalilin sun ce yana da gazaye tsarin alif lami a wurare daban-daban ma sai a ce maka alif lami in ba ara yana da jan gazaye na alif lami kuma yana da mu kuma da ba da mun fara da mun kawo muka ce daga ruwaya ce alif lami bakara ya bambanta da alif lamin din alif rawa duk alif lamin ne amma ma'anonin su da daban to a cikin kamar da dini wata mamani mafi isnadinsa ya zuwa muhammad bin muslim ya ce na ji a abu abdullah alaihi salam yana cewa tsayuwan ka'i inna da ka'i ne zai iya da ƙarin alamat wato akwai yanzu alamomin da tsayuwar ƙarin wato lokacin da ƙarin ajiyar da faru da wuri da biyar akwai ayoyin alamomin min Allah ya azza wa jalla wani ayoyin daga alamomin daga wajen Allah azza wa jalla da wuri ne qultu ma hiya ja'alani Allahu fi da'ati ce ne wa'ansu alamomin ne Allah ya shi da kansa ga shi Muhammad bin Muslim ne ke tambaya بارك قوله عز وجل ولنبلونكم شيء من الله عز وجل ولنبلونكم ضم ولكم يعني المؤمنون المؤمنين قبل خروج الآية النظام بلغ كان بيانا الآية بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والامس والثمرات وبشر الصابرين لا ولا كل هنا أبو da yunwa da tsawayar dukiyoyi da rayuka da kayan amfanin gona sannan kuma dai ba masu daure a masa abin shi ba a zarta na wa'annan sun zarta a daddaure a daddaure a daddaure kayan ya kusa bayyana kuma da lokacin da muka ga waɗansu alamomi masu to Allah ya Allah ya ga wata bayyana sa mun ne mun shiga kosa amma da daga cikin alama alama to akwai wani wani wani wani malamin cikin malaman da suka rubuta da Allah ya ce mana ba dangane da intisharin ayyukan mazhabar ɗalibai yana cikin bishara bishara ɗin bai bayyana ba yanzu intisharin ayyukan mazhabar ɗalibai da yana wata a cikin mu kuma nan Allah ta'ala ya mana wannan baiwa har ma kana kokari ka dan zama mutum dan zagaye zagaye ka dan ko kada ka zai ce faɗa kawai na sani

ya ce wannan yana cika kuma yanzu aka ce wannan tsoro da yunwa da tawayan dukiya da kashe-kashe da tawayan amfanin gona ai kaga yanzu da duk ana ta shigar nan to amma a jaddo ko bashir sa ya ce na ƙala na zaɓuwar kumshe in yana haufi ni muluki bani kura za mu jarata ku da wahal tsoro wani abin tsoro daga mulkin bani kura في اخر صلاه الاخير فقال لي علشان ممكن وجو بجلاء اسعاري لكما يوم ما صبر اذن فراش فراش يسعد ونفس من الاموال لتوعد بك قال كساب التجاره وكلة الفضل ان تشريكي تجاره يدوم قريبه اعتصام قبل الجاهل لكارنتن صاموا ليوان ونفس من الانفس قال موت ذريب mace mace ke wala sun nuna tsamara ilata rai alaji an za a je ba yi noma ba za a je noma ga ilata rai ma ma zura eh, ƙarancin girbin abin da aka aka shi aka shi ko wa bashir na inda za zalika bi ta'jil al farashi ko kai ma wa masu dauriya dangane a yayin wajen waɗannan eh, musibobi da cewa mafita yana jimla sun makala da sannan sai ya ce mini in ji shi muhammad bin musul ya ce sai abu ja'far a dama wa abdullahi ta alaihi salam ce ya aba muhammad hada ta'wilu inna la azza wa jalla yaqulu wa ma ya'lamu ta'wilahu illa allah wa ar-rasikhuna fil ilm ce ta ta'wilu na Everest da isnadinsa ya zuwa Muhammad bin Ali Albat hadisi mai tsawo a hudubar gajiyar a cikin hudu wannan wannan yanki ne daga cikin hudubar gajiyar a ciki yana cewa ma'ashirin nas rumun القرآن وافهموا آياته وانظروا مكماته ولا تتبعوا متشابه wallahi lan yubayyana lakum zawajiruhu wa la yunfiq lakum tafsiru tafsiruhu illa alladhi ana atuhu bi yadihi wa musqiluhu ilayya wa shamil wa مولاه فهذا علي مولاه وهو علي بن أبي طالب أخي وفيه وموالاته من الله عز وجل أنزلها عليه ويونس بن خطبا wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ya ko jama'a ni tsokaci da alƙur'ani ku yanci awaz kuma ku yi nazarin mu kamata kar ku bibiyi wata shari'a na rantsi da Allah ba wanda zai iya bayyana muku wajen alƙur'ani da kuma bayyana muku tafsirinsa sai wanda zan ɗaga hannunsa yanzu in ɗago shi zuwa gare ni in ba ma shi da ce ba kuma kullu wa ma ba shi ne kuma ali ali bin abi talib dan uwa na wasi biyayya gare shi shugabancinsa daga wajen Allah ne an azza wajen da ya saukar mani? kun ga ya wannan a cikin hudu din manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ga mutane cewa wa zai fassara masa alqur'ani ya bayyana musu mu kama da mutashabihi shi ne ce to ko ku bi kamar da kalmar sa ba wanda zai gaya muku ma'anar sa ban kuma wanda zai ta ma'anar sa to kun ga kenan ashe bayan manzon Allah wajen tawilin alƙur'ani wajen ma ba ko wajen bayan alifa da kuma yana da wasi bayan ya wasi wasi bayan ba burin ba ko to a cikin hajjar bara kuma يا عليه السلام يا أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبقي علينا أن رفعنا الله ووضعه وأعطانا وحرمه وأدخلنا وأخرجنا أتجي هذه البلاغة ومن خطبة تدريل أربعين دقيقة ومقاومة قريبة مع خطبة مجيئة منا أن hausa ina wayannan masu cewa su ne za su kula da ilimi ba mu ba da karya ba gani akwai su rai su ne za su kula da sun kokwata da abu kamar karatun mu na rajaba ga da shekarar da kawo kun san cewa wannan ya ya ce da su kun san cewa wannan shugabanci ba zai cancanci marowaci ba ba zai cancanci jahili ba ba zai cancanci mai rusasshen zuciya ba kowanne ya faɗa ce da ya ce kan jeru kan ya ce sai ya mutane idan wannan aka tambaye shi sai ya da bai sani sai a ce ya zama sun sai sai na waɗanda suka ce mai ne ba ba da da saboda wa domin Allah ya ɗaukaka mu ya sauke su ya ɗaura mu daushin su mu a jin haushin cewa mu Allah ya ɗaukaka ba su wa a bana wa haɓarahu ya ba mu ya hana su wa da karrata wa aka da shigar da mu fitar da su su kuma suka ce to abin da Allah yake nan a yi ma sai mun frustrated Allah sai Allah ya sani sun yi na iblis sai Allah ya gane shi iblis haka yake ga haka ma yahudu suka ce wannan manzo da shi ashe ba cikin mu bane an ji abin da sai wani tabbatar duniya ba shi ma iblis abin da yake shi ce duk da dai aka tsine sai ya ja mutane da yawa gobe kiyama sun ba Allah sai ya yi dama ba shi ne iblis shi ko ba Allah da ya ya je masu a jihar nan sai ya manta da su Allah sa obi ya wara ta kan ya ƙi jin su ba shi wannan ba shi shi iblis sai da nan za a tattaro ne gobe a dami Allah kada sai da zakira ma'aikawa ne a ɓallan kofan aljanna kawai da a kororo a shige kawai a ce a fito a ci aiki a lokaci to eh, shi kira iblis ya ɗauka an ji lahira da aikawa ya ce aiki a je a je a je a kashe wutan ba a rufe ta a ce kowa na da kawan ba ko kuma a liwa ya ana na daga wasu annabawa da manyansu a wurin wasu a cikin ba da gaskiya ai mun da majority haka yake duniya haka suka zama sun kawai ce abinda suka yi zai sun yi abinda suka yi abinda kai yanzu ba su ba mutane suka kasar suka sa mutane suka ɗauka wasu ne addini ina suke ne to ga wannan zancen amirin da za a san za mu zo da rashin harajin balaga a da jimawa ya nuna cewa akwai rasu kuna da jiya musu ko to ne na da yawa a kuma lokaci na halalan ko wanda mu muna kawo wasu da suke wannan kuma ruwaye cikin tafsirin ne. da isnadinsa daga burai bin ma'awiya daga abin ja'afar alaihi salam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi afdalur rasikhuna afdalur rasikhina fil ilm ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi shine biyayyen rasikhina fil ilm wanda ce wanda muka ce magana da su amma da su a bayan magana yana cin tabbata to manzo Allah shine mafificin su mafificin wanda suke rasu ne an zara Allah manzo Allah ya san abin da Allah ya saukar ya saukar masa ya kazan ba da da da Allah kawai bai sani ba ce mana eh bai sani ba shi sai ce ko ko mun da cewa Allah ya saukar da abin da bai ko ba hikima ce to kuma mun suka ce eh ya sani sun ce to shi kun bai gaya ko ba kun suka ce mana yanzu ce kun ce annabi ya rusa ne to zai ce a ce a cikin hadisi abin da fara da sarrafa ke cewa mun manzo Allah shine da ya ba su ke ne ya san da abin da Allah ya san wa ma kana Allah li yanzil alayhi shay'an lam ya'lamhu lam ya'lamhu ta'wil Allah ba zai dace saukar masa da wani abu ya ga masa fasara ba zai yiwu ba Allah ya saukar ma ya sa wannan annabi shi ma annabi bai san ma'anar wa ursiya uhu min ba'dihi ala mura su kuma wasu ursiya din manzo Allah bayan an manzo Allah su ma sun san ta'awili sun san shi kada sai shi mai ruwa ya ce kuntu jitu bi zaka inna abal khattab kana yaqulu fikum qawlan adima sai ce abal khattab wannan mutum ne aka yi yace yana faɗin wannan zance ko kadan gare ba قال جد وما وما كان يقول ليك شو قلت قال انكم انكم تعلمون علم الحلال والحرام والقران وتجينا لمن المطمئن وتصير شيء ابو الحطاب هنا شو هو علم كده كل سن حلال لحرام مع القران وانا شيء يقول قول ما هكذا شيء يقول قال ان علم الحلال والحرام والقران يسير في جبل ابن الذي يحدث في الليل والنهار ايش عايز الحرام تعرفه ya kaɗan ne in ka kwatanta da abin da ke faruwa a dare da kaɗan wato ma'ana mun san fiye da haka sannan ka zanta da kuma har kan ƙwari ko kun sani sun san fiye da haka ya ce abin da ke da dare da rana ma'ana abin da ke da dare da rana kuma sani a bayan a cikin tsarin na jin ga wani wuri suna magana dangane da ilimin su na faɗi cewa sun san ma kana wa ma ya wa ma ya fu wa ma sai ya fu sun san abin da ya wuce da wani ke na da wanda zai mun ka ce mana amurin azim kana kan fito ko babban magana a in masu ka samar da sun ce ya eh, Allah ne ya sanar da su me yasa kake kuma baka tambaye ka Allah ya san ko sai zaka ce eh, ya san to ya sanar da su kowa ya da iko ya sanar da wani Wala ba zai iya sanar da wani ba na ɗaya daga cikin zangiyoyin suna gefen kogi na kurane gijira ga ya ce wa yancin ce kun san awon ba ko ko mudu na wani da zo na kuje nan ka san awon sai ce allah ya san sai ce ya sani ba sai ce yana iya sa wannan ilimin da sauro in ya ga dama shi yana iya rashin ba ina da sauro da wani to tambaya Allah in kada sai dai ka ce Allah ba zan iya kaza muku wannan sai mu kyale ka sai mu ce to to kada irin tauhidin nan mu a wajen mu Allah yana yana iya ku amma a ka tafi da abu wani abin da Allah ba zai iya su abin da suke mamaki da ban mamaki da suke mamaki an ce Allah ya sanar da mutum kana mamaki to me kake mamaki Allah ba zai sanar da shi ba to me yana mamaki illa ya kai wanda kake so din ne ba a sanar da shi Rasulul Karim Janasa Ismail Dekat Ini aku Akibu kita nishtabur Ini Ini alaihi wasallam sai ainihin zuciya ta kai kamar za ta ya gaya ni daga ya ce daga ba daga baba na in ji daga daga wa cewa ya ce man amina bil wa wanda ya aiki da kiyasai to ya halaka ya halaka wa man nasa da gairi وهو لا يعلم الناسخ والمنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك wanda dai yi ma mutane fatawa ba tare da ilimi ba kuma shi bai san nasiki da masuri ba bai san bambancin mokame da mushani ba ya halaka ya halaka da yawa ya wani shi ma ke da iya iya kamar kamar kamar zai su yawan wannan mutane wanda za ka mutane suna kaɗan duk abin da suka ga dama sai dai alƙur'ani na daga sun ƙoƙar ƙwarar suna mashi karanta kowa ya faɗa abin da za su ga wai wai ana fassara to ma'anar fassara shi ya yi muradi wa mai magana ya magana mai yi kana ƙoƙarin ka yi mai yi to ko sarki ga ku ne ya wata magana sai ka faɗa ba ka yana da za har harba abin da a bayan da ke ka san ka san kai babban abu idan ko wanda ne magana na kasa da shi ne fasara janar rai magana sashi ne na fasara yasa sojoji suka ɗan ɗambara sashi aka da aka ce ba ta kuma shi sun gama kasan za su gama da fushin janar ko wanda yana ba ku fita da wannan ba mai da allah ya amma mutum ya ɗauka ce allah ya kira ya gaban kansa Allah ne zai magana kai baka san me yake ne lokaci ka faɗa duk da ranka ya ga zai ke cewa wannan wanda duk yi ya ma mutane fatawa ba tare da yanzu bai san nasi da masuni ba bai san muka bai da mashafi ya alaka ya halaka to akwai hadisi a ba wannan babin da yawa wannan kuma ruwaya a cikin kafi da sa daga abis ba al-kinani ya ce abu abdullah alaihi salam ya ce nahnu rasikhuna fil ilm mu ne rasikhuna fil wannan hadisi mai tsawo daidai wannan da ya muke maka da ko ma wannan kawai kaga akwai wasu rasikhuna fil ilm ke ko ma'ana ai maka fadi annabi shine afdalur rasikhina bayan shi kuma sai a yi makamai da daga hannun alibin abin kabin ya ce wannan shine da bai ba amma a cikin ma hadisin da zirgin ya ce bayan sa sai ɗan sa bayan sa sai zirgin haka kuma ya ambaci a yin to su waɗannan su ne su ne rasu kuna fiye to waɗanda suka ce babu rasu kuna fiye ilmi nun ba ba su don rasu kuna fiye ilmi sai suka ce ba suka ce wa ma ya alaƙa ilmi if والراس هنا في الإبل يقول لك أما ممكن تكمل a وزوها بالإبل da kirari da kirari amma lokaci ya kure mana yanzu ba za mu je inda aka yi aka yi dora su kuma da ilimin wadanda irin mutanen da ilimin bai kai bai kai musu tsawon masu ah, masumai ba amma suna da hikima kamar da an nuna magana sa na farko ya bayar da mutane na yarbu al'awa ƙwani uku ya ce wannan jahili da malami na sani kuma na jahili sun gana wannan kuma sai masu eh, wanda ainihin zuciya su fes suke gane masu ikilasi masu hankali masu su wannan kuma sai rasu sai allah da zama da rasu to shi na karo na biyun kashi na biyun wanda su masu safa'in kanu suke fahimta to su ma a wani mustawa ana iya ce masa rasu ba mutlaka rasu ba to su suna iya karo da abin da ya sha ƙarfin bayan da su ba su ba su ci gaba sai su tsaya da ainihin da su sai su koyi ba su shi shi amma da jahilai ko sai mutum ya ɗauka ya faɗa abin da zai sai ka in sha ba za mu za mu dakata ana so karanto da batun rasu mun tafiya nan na majmu'ul bayan wanda ya kawo fassara wajen guda biyar amma kuma dai lokaci ya ba amma na yana ba وصلى الله على محمد وعلى اله اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب